Mai sauraro barkamu da haka kamin Sale ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai mai da hankali ne kan wasan karshe na gasar zakarun nahiyar Turai da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta lashe a karo na goma sha biyar a tarihi bayan doke Borussia Dortmund da ta yi. kamar yadda kuka ji tun a shimfiɗar shirin tire kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta samu nasarar lashe gasar zakarun nahiyar turai karo na goma sha biyar abin da ya mai da ita kungiyar da ta fi kowace kungiyar nasarar ɗaukar wannan kofi mafi girma da daraja a nahiyar turai gabanin wasan da ana ganin da wahala ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ta iya kai bantanta wajen samun nasarar lashe wasan lura da hanyar da kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta bi zuwa wannan wasa na ƙarshe. Duk da cewa tarihi ya nuna Madrid din ta fi samun nasarar lashe duk wani kofi da ta sha wahala zuwa wasan ƙarshe a cikinsa. Kan wannan ne wakilinmu a Kano Abubakar Isa ɗan dago ya haɗa mana muhawara tsakanin magoya bayan kungiyar Madrid da kuma Dortmund. Ɗan dago gare ka. To domin yin wannan tattaunawa ina tare da kakaki na magoya bayan ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Alhaji Nasir Hamada. Da kuma chips fota na dortmund mai manchester united kara abdulrashid oshia wanda aka fi sani da oshia sabon to da su yi wannan tattaunawa dangane da wasan da ya gudana wasan karshe na gasar zakarin nahiyar turai wanda ta ni madrid din ta sallama kowa haka ne haka ne mana to ai ba ma kowa ba ma kowa ya sani abu ka dan da gudu ba abin a faifai za ka haɗa naira ɗaya da naira dubu ni dama na san aikin gama ya gama aikin karewa ya kare to ina kana tsaye da shi me zai ce oh, haba hamada abin da nake so in ƙara gaya maka shine eh. idan baka manta ba a eh. shekaran jiya ma waya kai min waya misalin karfe 4 da minti 17 nake gaya maka mm. ina ta karɓar sakonni na waya akan mawalar ma walar da kaina mutanen nan yaran fifa ne kuma sai gashi na so na gani ina mai tabbatar ma oshi ya banda tausayi da wankan jego suke cewa ko <laughs> dukan sakwara ko kuma nan nage wanda in banda haka ai da duk wani labarin ba haka za a yi ba amma duniya ta ga yadda su ne suka nemi su muku dakon sakwara su Dortmund din kuma sai haka ta kasance amma me zaka ce oshiya to ainihin abin da ke so in ga mai shine anan ike ta wannan gaggawar ni dama tun ajiya na da kwarin gwiwa tun ma kafin jiya akan da ci wasa to amma saboda wayoyi ake ta gaya min har yan adawa ta ma faɗa min suke mu fa kai muke yi a ka na sport document to amma point din shine ana gaya mana mutanen yaran fifa ne dan haka kan ma ka walla kanka sai ta faru kilin kiliya muka ce ball ball me kyau kilin kiliya dan ina zaune wasu ma da yawa sun sa hannun sa aka to oshiya an ka kuma sun kuma hamada kuma hamada sun ma ya sakamako yake to ai abin da shi ba kwallo bi muka ci ba to ai hamada an ka kwallon da ka ci ba bi da ɗaya ba me ya rage ai ita fa sha hamada ita fa sha wai ya za ka da mai kofi da mai kofi goma sha hudu shi yana ba da korafin cewa da an ba su wannan kwallo ɗayan da komai zai iya sauya saura minti shida. Dan da gudan an ƙara mintuna biyar a wannan wasan da minti goma a ƙara da sai na ƙara ma kwallaye. Kaga Abdul Abubakar Isa ya ce maka to wannan magana haka ce duk duniya kowa ya san wannan. Eh, za mu duba wasan. Mun ga yadda 'yan wasa irin su Karim Adeyemi mm. da mai ruwa biyun Najeriya da Germany mun ga lamba su na Dortmund Paul eh, Krog mun ga Jordan Sancho dan Birtaniya mm. yadda suka sa ku a gaba kamar za su cinye ku danye. Amma wai me sirri ne hamada? Sirrin sai na ga a ce mako Rus da eh. suka sanya da basu sa Rus din nan ba. Mm. Ai ana sanyo rusu na ce to na fi wasa waye ga maka saboda shi a tarihi ko a to ko a yatle bai taɓa kofi ba ba wannan ba ne tarihi kai oshiya kai da aka yi wannan abin jikinka sai ya baka ko kwarin guya ka samu ai a wannan lokacin wannan abin da ya faru cire wannan yaron na samu matsala saboda mako ban taɓa samun makofi da shi ba a wannan kungiya yan Dortmund suna da kwarin gwiwa sosai na'am sannan ku kuma 'yan madrid wasunku mm. gwiwarsu ta yi sanyi 'yan bana barkwai ne ai duk cikakken dan madrid ba zai tsorata da kungiyar kwallon kafa ta Dortmund ba saboda me ka ɗauki tarihi haɗuwar mu nawa da mutanen nan so uku ne kaɗai suka taɓa samun nasara a kaina ni na samu nasara to da san da suka yi muku wannan wankan jego wankan jego nan mm. shi ni suka kuma ka manta ma dan wasa na daya cika kwallo hudu da ya ci ni kwallo hudu ba ka manta wannan abu kuma na cika a fayin na da shi lahira to abin da yake faruwa wanda ya iya ya iya na ɗauki kofi na goma sha biyar na kori ingila da suke da goma sha biyar dama tunan na gama da ita ne saboda haka ni ne duniyar kwallon kafa a tsaya tsaya tsaya muna son a rarrabe a da tsakuwa o shi me kake nufi da wannan abin nake nufi shine anan sun yi akan Manchester United akwai wanda nani ya ka kafa wane ne ya ka kafa aka wani ne ya dika yanzu da an wa Bayern wannan iri iri ba wanda madar ba ta a duniya ba ka manta da Ronaldo yana kungiyar kwallon kafa ta Manchester United har rasilin ya rika yi a cikin fili ka manta da lokacin da Barcelona suna bar da Lionel Messi ya dauki kwallo ya jefa a raga ba a hana shi ba ka manta Suarez cizo yake ya kama mutum ya gantsama mai cizo ba a ce <laughs> komai ba sai mu yanzu saboda mun dauki kofi ku ce wai mu ne yan gasar ba yanzu abin da nake so Oshiya yanzu tunda haka ta faru ta faru ta kare mm. kun sallama Madrid kenan ko ko kuna da ja wallahi ba da za mu sallama yaran FIFA ku hamada ku yanzu mm. wanda kallo kuke wa sauran kungiyoyi na kungiyoyi muna kallon dukkanin kungiyoyi sun koma yaran mu saboda kungiya ɗaya ce zamu daga mu kafa Arsenal wanda su ne jiya suka mika bori kai ya hau su kai suka ce za su goya mana baya. Eh, batun sallama wannan ba iya taka leda a Madrid tafi kowa ba ba iya sarrafa wato salo salo tafi kowa ba misali misali misali mm. tun daga wasan mm. Manchester City mm. da wasan Munich eh. aka ce ba mu iya ba mun yi da Manchester City aka ce ba mu iya ba ina mutum zai ce wai ba mu fasha ba mu ka yi hakuri ka ba kai ba ga san ce mai jiya ba ka zo mu gudu tare san ce maka ba jiya ka zo mu yi walima tare da kai ka ci nama ka sha lemu ka sha madara duk abin da nake so a wannan karan to ai abin da isa alai mana ai mun afuwa ni abin da isa ba zan zo ai walima da ni ba eh. ni ba na son haramtacciyan abu ban mun gode kwarai mun gode kwarai malamai da kuka tattauna tare da mu daga nan sashin Hausa Radio France alai ke cewa a huta lafiya an gaida ya malash da haka ne kuma yanzu zamu je ga Nazir Bashir Tsamiya mai sharhi kan lamarin wasanni don jin yadda zai warware zare da abawa game da wannan wasa na ƙarshe da aka doka. eto eh gaskiya wasan ba za a ci ba yabo ba fallasa ba wasa ne da aka buga shi kare jini biri jini musamman idan aka ɗauki zangon farko na wasan idan ka duba zangon farko na wasan zaka ga cewar an matse kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid kamar ba za ta iya kai bantanta ba kafin a juya dan ko da aka juya ma farko-farkon mintunan farko kafin a je minti na saba'in gaskiya kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid duk cikin ma magoya bayan ta ba wanda yi tsammanin za ta iya kai wato za ta iya zama zakara a wannan wasan sai da aka zo kwallon farko ana farkewa kwallon farko to shine fa suka dan fara samun sauki a cikin wasan amma idan ka duba daga farko yanda aka matse su za a iya cewa firejan nan da aka matse su ta kusa yin amfani a kansu domin ba don golansu ya yi ƙoƙari ba akwai wasu superheading guda biyu da aka yi masa ya yi saving ɗin guda ɗaya wanda guda ɗayan ba ta samu ta shiga ta ma shiga ba za a ce kashe ta aka yi ba za ma a ce fashi aka yi ba domin da gaske ah, an duba an ga an yi satar gida aka yi to wannan kwallon rashin cin rashin shigarta kusan za a iya cewa shine ya kara wa Ancelotti kwarin gwiwa na kara zabarar da 'yan wasansa cewar za su iya yin nasara a wasan. to amma kenan ta tabbata cewa su ba iya shan alwashi akan madrid kenan sai an tashi daga wasa a dama ai ni tun wasan su na karshe da suka yi da man city ina ganin mutane ba zan fito fili in ce ga abin da zai faru ba saboda za a ce kana kallon bal kai mai sharhi ne a ce ka goyi bayan kungiya amma dukkanin wanda yake ganin ma Borussia doman za su iya doke kungiyar Real ta Madrid kamar ba zan ce sun yaudari tunaninsa ba tunda tunaninsu ne wannan ba za ka hana su yin tunaninsa ba amma da yawa su kansu ma masu sharhin wasanni sun ba wa Madrid nasara domin wannan wasan da suke na karshe shine wasan su kuma abu na biyu madrid su zo final kasaran ma wata kungiya za ta doke su ba wannan bane ba domin bayan winning team da ake cewa real madrid wasu ma suna iya kiransu da spiritual team a wannan wasa na karshe dai da aka yi tsakanin madrid da kuma borussia dortmund ya kasance kuma wasa na karshe da 'yan wasa tony cruz da kuma marco rus suka buga wa kungiyoyinsu sakamakon murabus din da suka yi kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma Abubakar Isa ɗan dago. Ka misali ke cewa mu huta lafiya.